masu kallon mu assalamu alaikum barkamu da sake kasancewa tare da ku a daidai wannan lokaci insha Allah yau za mu yi magana ne akan mahimmancin karatun alkur'ani ciyarwa da kuma addu'o'i a cikin watan ramadan mafificiyar ibada a cikin wannan wata na ramadan ita ce karatun alkur'ani domin a watan ne allah ta'ala ya saukar da ita ana son mutum ya rika sauke alkur'ani a duk kwana uku idan yana da hali idan ma mutum zai iya saukewa a ƙasa da wannan kwanakin an amince masa ya kuma halalta sannan kuma ana son mutum ya rika ciyarwa a watan ramadan kamar a ce ya shirya ma mutane liyafa ko kuma ya raba musu abincin buɗe baki ko kuma ya ba su kuɗin da za su yi wannan buɗe bakin da shi sannan kuma ana son ciyarwa ko da da dabino ne ko kuma da ruwan sanyi ya zo a hadisi cewa duk wanda ya ciyar da mumini abinci a watan ramadan to kamar yana da ladan ciyar da muminai talatin sannan kuma addu'an shi karɓaɓɓiya ce a wurin Allah ta'ala idan muka duba za mu ga cewa Allah ta'ala ya kawo mana komai a sauƙaƙe baya kawo mana abubuwan da bawa ba zai iya ba na tabbata cewa da yawanmu za mu iya sauke alƙur'ani a cikin kwana uku idan ma mutum zai iya zai iya saukewa a kwana ɗaya to me zai hana mutum ya riƙa yi ko kuma ya riƙa saukewa domin samun wannan falala na cikin wannan wata na ramadan sannan idan muka duba a kan maganan ciyarwa da yawan mu suna da ƙananan ƙarfi an kawo dabino ne domin ganin cewa shine abu mafi ƙarancin kuɗi wanda kowa zai iya siya kuma zai iya rabawa ko da a ce ma a masallatai ne ko kuma za ka iya ba ma almajirai ko ma dai duk wani wanda kake ganin in ka bada za ka samu lada sannan idan mutum yana da halin da zai iya ciyarwa da abin da ya fi dabino ɗin kamar zai iya ciyarwa da abinci haka ko ruwan sanyi ko ma wani abin sha wanda ya san cewa mutane za su amfana da shi muna fatan mutum zai rika ciyarwa da mafi karancin abin da yake da shi domin samun wannan lada da yake tattare da wannan ciyarwa a cikin wata na ramadan sannan kuma har wala yau a cikin wannan wata na ramadan ana son mutum ya yawaita addu'o'in neman tsari da kuma dacewa sannan kuma ana son mutum ya yawaita addu'o'i neman biyan bukata sannan kuma ya rika addu'o'in neman kusanci ga Allah subhanahu wa ta'ala kamar yadda ake matukar son mutum ya rika yin istighfari salatin annabi da kuma hailala a cikin wannan wata sannan kuma ana son mutum ya rika yawaita sada zumunci fara'a da kuma kyauta duk a cikin wannan wata mai alfarma wato watan ramadan idan muka yi duba za mu ga cewa idan aka yi magana a kan sada zumunci mutum zai iya ziyarta ɗan uwan shi ko da baka yi kullum ba aƙalla ka ziyarta 'yan uwanka so ɗaya ko so biyu a sati har wannan wata na ramadan ya ƙare sannan kuma mutum ya yawaita yin istighfari ko da so ɗari ne ko kuma so dubu a rana gwargwadon iyawanka. idan muka yi duba akan salatin annabi kuma na san cewa mutane da yawa za a iya yin salatin annabi akalla sau dubu a rana sannan hailala ɗin ma za a iya yi akalla sau dubu a rana sannan kyauta ko da mutum bai yi kullum ba akalla shi ma ya rika yi duk bayan kwana uku ko kuma duk bayan sati ɗaya gwargwadon iyawa sannan mutum ya rika kamar yadda aka yi magana akan addu'a na san da yawa ana da buƙatu sannan kuma ana neman kusanci sannan kuma zunubai ya mana yawa to ta wannan hanyoyin ne idan muka yi su za mu samu falala da yafiya a wurin Allah subhanahu wa ta'ala insha Allah ya abin da nake tafe da shi kenan a daidai wannan lokacin kar ku manta ku kasance tare da ni wani lokacin